صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin ميقوى mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta bakwai ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina sai da amincin Allah su gara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surar Yunus فإن الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء تبارك وتعالى ينا شيء وإنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء للي مثال رأي الدنيا أسكن أريد السيوة الله تبارك وتعالى يا بقى مثالي تجامع kwatankwacin wannan game da duniya domin musanta da kyau kuma kar mu rudu da ta Ke misalin rayuwar duniya ba komai ba ne face shama'in anzalnahu min as kaman wani ruwa da muka saukar daga sama da muka saukar da ruwan nan daga sama fahtala na nabatul ard sai ruwan ya garwaya da tsiron kasa abubuwan da ke tsorowa daga kasa sanadiyar saukar ruwan sama mimma ya na daga cikin abin da mutane suke ci wal an'am da dabbobi da ruwa ya sauko ya samu cuɗanya da waɗannan abubuwa sawa'un an shuka su ne ko a waɗanda ɗabi'ar halittar da Allah ya wa kasan da kansu suke tsirowa sanadiyar saukar ruwan sama amma idan ruwan sama ya sauko sai da dasan fito fitowar abin sha'awa domin ruwan sama ya garwaya da su ya cuɗe su sai da abinci na mutane ya fi kyau ya yi kyau ana yabawa hakan nan abin da dabbobi suke ce hatta idan akhadhat al-ardu zukhrufaha a yayin da ruwan sama ya sauko abubuwan da ke tsorowa na shuki ne ko kuwa a waɗanda ɗabi'ar halittar Allah ya sa suke tsorowa da kansu da cewa babu wanda ya shuka su hatta idan aka ga ardu rafaha hatta sai ya kai da kasa ta ɗauki zinarinta ma'ana waɗannan kyawun koren ganye da muke gani a lokacin da abubuwan shuki suka fara fitowa da kyau din nan kamar yadda ka san wato zinari kasa ta yi ado da shi wazayyana kuma ta yi ado wa zanna alluha annama qadiruna alaiha ma'abota wa'annan gonaki da suke ganin tsorowan yayi kyau ‘ya'yan itatuwan sun fito sun yi kyau abubuwan shuke su sun fito suna ganin sun yi kyau sun fara tunanin yaushe za su girbe waɗannan amfanin gona suna zaton cewa annahum qadiruna alaiha ai su suna da iko akan wannan amfanin gonan mai kyau dinnan. nan Allah ya ce a wannan yanayin da suke tunanin yanzu kam ai masha Allah ai damina ya yi kyau sauran a zo a kwashi amfanin gona Allah tabaraka wa ta'ala yake A amruna laylan aw nahara yake al'amarin Suke al'amarinmu sai ya zo ga wannan wannan amfanin gonar laylan in ma cikin dare ko kuwa naharan faj'alnaha hasidan ka'an da taghna bil ard yake sai muka mayar da ita hasidan ai yabisan muka mayar da ita ta bushe ka allam tagna bil am kaman ba wa'annan gonakin ne a jiya muka gansu wadatattu da kayan itatuwa da amfanin gona masu yawa jiya jiya nan ba muka gani ka allam tagna bil am kaga tsakanin jiya da yau Allah ya ce duk yawan amfanin gonan nan za mu iya bushar da su su zama ba ba su da amfani wai su malaman tafsiri suka ce faj'alnaha hasidan muka mayar da mutum ne ya zo gonansa yana masha Allah masha Allah masha Allah yau ba da maraice amma da ya dawo gobe da safe sai ya zo ya samu kamar yadda ka an cirbe gona komai a tarwatse a gona, Allah ya ce ka ya nufassilu ya ayati liqaumin Ya yake a hakan nan muke bayyana ayoyin ga mutane da suke nene suke tunani wannan malama suka ce misalin nan Allah yana kwatanta mana yadda duniyar nan take kenan wa hakaza al-umur ba'da zawaliha ka'annaha lam takun haka al'amari za su kasance bayan shi shuɗe kamar ba su taɓa kasancewa ba mutane nawa ne waɗanda muka yi rayuwa da su muna yara sun ba mu kai haka ba Allah ya ɗauke su yanzu ma mun manta da su sai la Allah wata ran ana wani labari sai kaga an tuno da kamar yadda ka san ba taɓa menene ba ba taɓa yin ba hakan nan abubuwa na jin daɗin duniyan nan da duniyan nan gabaki ɗaya kwatankwacin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da waɗannan gonakin bayan sun cika da amfanin gona ya busar da su da al'amarinsa da ya zo ga waɗannan gonakin in ma cikin dare ko da rana hakan nan duniya take shudewa shi yasa al-Imam Kathir rahimahullah ta'ala ya kawo wannan hadisin da muka muka ambato kwanakin baya yace wali hada a fi hadith shi yasa yazo cikin hadisi yukta bi an'umi ahli dunya ran tashin alkiyama za a kawo mutumin da shi ne ya fi kasancewa cikin ni'ima a duniya nan fa yughmasu fin nari ghamsatan sai a tsoma a cikin wuta tsomawa daya a a tambaye shi hal ra'aita khayran qat shin ka ka taɓa tantana wani abu sunan shi alkhairi zai ce sai ce ko ko a tambayi hal hal marra bika na'imun qad ko ko ka taba ka taba cin karo da ni'ima fa yaqulu la sai shi bai taba ma cin karo da ni'ima ba kuma shine an shine an amun nas shine duk kowa jin daɗi a duniya ba amma ramsa wahida ya mantar da shi duk abin da ake cewa daɗin duniyar nan domin a nuna maka cewa ita duniyar nan da daɗin da ke cikin duniyan nan ba komai ba ne tunda ramsa ɗaya a wuta zai yi dilitin duk wani manori ɗin daɗin da ka taɓa ji a duniya wa yukta bi ashaddin nasi azaban fi duniya hakan nan za a kawo mutum da shi ya kowa can azaba a duniya fa yughmasu fi an-na'im ramsa sai a tsoma shi cikin ni'ima tsomawa sosai sai a fitar da shi ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط شيء كانت بسنة وانا أبو وهلا كانت بسنة وانا أبو عذابا سيتي فيقول لا سيتي لا شيء بما, بما سبت الله باله من نبا دوما تا ايتي ايتا Allah na kwatanta mana cikin wannan misalin cewa ba komai ba ce. Yasa ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace da duniyan nan tazinu janaha ba'uda inda Allah ma saqa kafirun minha shurba jama. Sauro da kuka sani, sauro da za a daura sauro a kan kili kuna ganin zai auna ne zai auna kilo abin kilo nawa zai auna ba za a matan an aza sauro ba ko to manzo sun ji yake to fitin sauro duniyar nan kaf kaf da abubuwan da ke tsole mana ido a duniya gaba ɗaya da ta kai wazanin nauyin dukkan sauro a wajen Allah ka duba misali ba ba sauron ba ma a'a fuka-fukan sauran da ita duniyar nan da baki ɗaya za ta kai nauyin fuka-fukan sauro a muhimmanci kenan yake da ai da Allah bai bai wa kafiri daman kurban ruwa kurba su ne ba amma da yake duniya ba komai ba ce za ta ga kafiri ma zai zai ita jin zai jin daɗin duniya domin ita duniya ba komai ba komai ba ce ya zo cikin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ke yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib duniya Allah tabaraka wa ta'ala yana baiwa mutanen da shi Allah yake san su da mutanen da Allah baya san su dukkan su yana ba su ne yana ba su duniya dan haka mutum da zai cikin walwala a cikin rayuwa ba mizani bane na cewa Allah ya yarda da shi ba bal ma zai iya zanto alawar Allah na fushi da shi Allah na fushi da shi Allah yana son ya mai jinkiri Allah yana son ya mai istidraji domin sa, su yi yawa su karu wani lokacin su yi ba yace amma kuma wala yu'ti al-imana illa man ahab yana mai wa duniya wadda yake so da wadda baya so mutum Allah na fushi da shi kuma zai ba shi duniya kafiri misali mafi mafi karara kenan kafiri Allah sai ba shi duniya yace amma ba wala yu'ti imana illa man ahab baya bai kowa imani idan ka ga Allah ya baka imani to Allah yana son ka baya bai kowa imani face wanda yake so domin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hakan nan muke bayyana ayoyin mu hujjojin mu dalilan mu ga mutane da suke da hankali mutane da suke tunani domin su yi la'akari da wannan misalin ta yadda duniya ke shuɗewa daga hannun ma'abuta duniya cikin gaggawa cikin gaggawa mutum abin da mutum ya mallaka ga baki da idan Allah ya ga dama sai tafiyar da wa'annan abubuwan da ya mallaka gaba ki da cikin miki daya sawawun dukiya ko kuwa ɗaya wannan abu mai sauki ne wa'annan aspect din da suka suke faruwa babu ganin mutumin da shi kaɗai ya tsinci kansa mutum shi kaɗai ya tsinci kansa da matarsa da 'ya'yansa gabaki ɗaya duk sun ne duk sun bi wannan jarrabawa da dukiyarsa shi kaɗai kawai ya fito dukiyarsa na ƴaƴa dukiyarsa na abin da ya mallaka a duniya Allah ya tafiyar da su cikin sakan dan haka yadda duniya take kubuce wa mutane cikin lokaci kaɗan abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake son mu fahimta kenan daga waɗanda mutane da suka rubu da duniya kuma suke ganin ai ai duniya a hannunmu take duk abin da muka ga dama shi zai kasance har ga mutane suna dagawa kamar yadda ta san sun gan sun san gai innal insana la yadgha an ra'ahu istaghna idan mutum ya wadatu sai ga ya zama ma aboki yana ganin zai iya taka kowa yana ma ganin shi ma bukatar Allah ba yana ganin shi bai bukatar Allah sa'annan al-Imam Al-Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗi wata nafsa mai muhimmanci a nan يجب فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا ma'abtirarihim biha yadda duniya take kubucewa ma'abuta duniya wadanda suka rubuta ita wa tabakkurihim bi mawa'idiha wa tafallutiha minhum duk da cewa ba su suna ganin ayi we are in control suna ganin haka in dai duniyar nan ne wani zai ce a nasarawa ta kan ai in muka ja abu kaga abin nan bai dawo ba ban tunanin akwai wannan abu wani zai ce maka a Najeriya nan dai a yau dai Najeriya ta yau mu ne yadda idan Allah ya kawo jarrabawarsa duk dai yana da rai ba yana da rai kuma ana yin abubuwan amma kuma ko an fata shi ba a yi yace fa inna min tabi'iha al-harab mimman talabaha daga cikin ita tabi'ar duniya guje wa mutumin da ke binta da gudu duk mutumin da ke bin duniya da gudu duniya tana nene ne duniya tana guje mai sai ta shan wahala yana nema وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض بغير ما آية في كتابه العزيز الله تبارك وتعالى يا بك مثالي دا abubuwan da suke turowa daga kasa yake misalta su da duniya a wajaje da dama cikin alkur'ani a cikin hadisi da imamu tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake duk mutumin da ya sanya lahira ita ce hamminsa ita ce damuwarsa duk lokacin da ka gan shi aka ce wani zo mu gwada wannan mana hanya wanda abin babu haramun a ciki bari mu tambaya ka da aka ce a ah, wannan ai mu'amalan bai halatta musulmi ba akwai haramun ne a ah, ni wallahi ba zan yi ba Kan ganin hannunsa ne ne ba kuɗi akwai mutumin da bai san kuɗi ne babu mutumin da bai san kuɗi ɗabi'ar mutane suna san kuɗi amma shi yana taka san ya ah, ni ban san wannan ni. domin lissafin ina lissafin da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah tabaraka wa ta'ala yajma'u shamlahu في الترومي الأمر السعودي ويجعل غناه في قلبه هما زي سنيامي وذات الزائنة ومن كان في الدنيا أكبر همه أو كانت همه وتبقى الدنيا شيء همه إذا كان في الدنيا ina za ta neman duniya tunanin mai kake neman duniya shi kawai duniya yace shattata Allahu shamlam al'amur Allah tabaraka wa ta'ala yake farraqa Allahu shamlahu bayna ayyi Allah zai al al'amuransa tsakanin idanuwansa zai rasa da wanne zai fara a bari fara da wannan a bari bari bari zan na ce wannan in tsayar da wannan a bari zai takara da wannan a cikin abin da zai kasance kenan wala yahsul min ad-dunya illa ma kutiba la kuma daga karshe duk da sai da wani abin da yake shi ba ce neman duniya 24 hours 7 days in a week neman duniya bai da wani lokaci da ya kebantawa bautawa Allah ko yin wani abu na addini wani harka na addini ba za ta taɓa ganin sa Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan fa. ba za a bashi daga duniyan ba face abin da aka rubuta mai face abin da aka yi mai aka rubuta mai shi yasa ai Hausawa suke cewa zafin nema bai menene dacewa ne daga Allah dacewa ne daga Allah da za ka nemi ka kashe kanka ba za ka samu ba fiye da abin da Allah ya nemi abin da Allah ya rubuta maka Allah tabaraka wa ta'ala yake wallahu yad'u ila daris salam wallahu yad'u ila daris salam Allah من يشاء إلى صراط yake shi shi kuma Allah ya da'u ila daris salam yana kira zuwa ga gida na aminci suka ce darus salam abin da ake nufi da darus salam ai aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana kira zuwa ga aljanna bayan Allah ya ambato duniya wa sur'atu aqabiha wa zawaliha da kuma saurin gushewar duniya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kwadaitar da mutane akan neman aljanna رغب aljannati الجنة ودعا إليها ya kira zuwa ga aljanna wa sammaha darus salam kuma ya sanya wa aljanna girda suna darus salam ai gida ne wadda ya zanto yana da salama yana da waraka daga al'afa duk wani abin da ka sani na damuwa wannan duk wani abin da yake da nakasa Wanne ka ba duk wani abin da ka sani na jarrabawa babu shi cikin aljanna a duniya duk wani abin da kake yi na jin daɗi to yana da wani side ɗinsa da ke biye da shi a duniya duk wani abin jin daɗin duniya za ka ga mutane nawa ne wadda likitoci suka suka masa hukuncin cewa su daina cin nama nama dai na da cikin abin da mutum yake ci ya ji daɗi ko to shi an haramta mai ba zai ci nama ba wani an wani ba zai sha ruwa mai sanyi ba a wani zai ci naman amma an gana cikin soyayye wani ba zai sha siga ba wani kaza wani kaza wani kaza wani an hana shi shan AC wani tiles ne ya sanadiyyar mutuwarsa tiles din nan ana kawata gida da shi ne ko ana ɓata gida da shi kawata gida ko kuma sai mutum yana da ɗanɗan ahali ne amfani da tiles ko to tiles sun shi ke kashe wasu wani akan tiles zai zane ya zanto sanadiyyar mutuwarsa duk da cewa abu ne na jin daɗi wani a jirgi hatsarin jirgi zai kace duk da cewa jirgi abu ne wanda ake hawa domin a samu menene a samu saukin menene saukin tafiya wani mota kana mota kana cikin fargaba kana mashin kana cikin fargaba duk da cewa abubuwa ne na jin daɗin rayuwa wani gidan da yake ciki ne ya ruso ya kace shi duk da cewa mutum ya zanto ya mallaki gida da cikin abubuwa da ni'ima da jin daɗi amma a la'ira jin daɗin la'ira bai zuwa da side effect shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya dubu ila dari salam yana kira zuwa ga wannan gidan da akwai waraka game da komai a cikin gidan wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تبارك وتعالى يقول للذين أحسنوا حسنى وزيادة ga waɗanda suka kyautata akwai kyautatawa da kuma kare وهل جزاء illa illa al-ihsan Allah الله wa ta'ala yake cin kyautatawa ina da wani sakamako face kyautatawa to ga wanda suka kyautata bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya kira zuwa ga darussalam sai zanto kamar zukatu suna shaukin wannan daru salam Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi taujihi sai ya fuskantar da mutane zuwa ga abin da zai sa su samu daman shiga daru salam shine ihsani waɗanda suka kyautata fi ibadatil khaliq cikin bautawa mahalliccinsu yake فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وانا نشيني شو تتارى شين أنوك تبقى تبقى أدبا الله كي أيوة تمكر كان أجنا الله يعني. تبقى جوابات أجنا الله أما إذا كان الله دينا مينيني ينا أجنا الله shi yasa sallan mutanen da suka gabace mu sallolin da suke yi ya bambanta da irin sallolin da muke yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan lokacin sallah yayi cewa yake wa Bilal ki na biha ya Bilal na biha ya Bilal yake wa ju'ilat qurratu aini fi salat abun sanyaya idanuwa na da jin daɗin raina a cikin sallah aka sanya ka su idan lokacin sallah ya yi daɗi suke ji domin za su je su gana da ubangiji mutanen da suka kyautata wajen bauta wa Allah san bauta wa Allah tabaraka wata ara da ikhlasi ba su nemi sakamako daga wajen mutane ba ba su nemi yabo daga wajen mutane ba بأن أبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته. سنة تشيما ثم رافض الله تبارك وتعالى الانتباه. وأقاموا بما قدروا عليه منها. كما سنية أفندا سكي إذا كرق يكون يجي انتباه. ومن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واتقوا الله ما استطعتم. tsoron Allah iya iyawar iya iyawar wani ya bambanta da iya iyawar wani wani idan aka ce a ciyar fi sabilillahi wani iya abin da zai iya yi shine ya bayar da naira hamsin to domin wani ya bayar da naira hamsin kusa da kai ta tana tunanin ne eh, aka ce za a yi ne aka ce za a siya wa marayu kayan sallah kuma yanzu nan an rubuta rubuta sunayen marayu sun kai dubu ɗaya amma har yanzu ba dinka marayu da suka kai ɗari uku ba sauran dari nawa ɗari bakwai aka ce kowa ya taimaka domin marayun nan da ba su da iyaye ya kamata a ce ranar sallah idan ‘ya'yanmu suka saka sabbin kaya marayun nan ma mu tsere masu kewa su ba su sanya sabbin kaya sai ka ce a mutane da ni kawai zan ba da dubu hamsin kana tunanin haka wani da kusa da kai sai ba da naira shi iya abin da zai iya gida kar ka sa naira hamsin din da ka gani wani ya bayar da fito wanda ya ba da hamsin jiwawa ne da zan ba da hamsin zan ba da dubu biyar ka cutar da kanka domin Allah ya ce wa taqullaha Masaka. ba ka ganin wannan mutumin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yi shi da a matsalaci yake mutane ke sadaka ana bukatar a yi wani aikin addini mutane suka tafi wani za ka ga ya ɗauko gwalagwale gold ba da ka sani a sofi pure gold ya ɗauko domin nauyin gold ɗin baya iya ɗaukowa zai kawo sadaka kowa na kawo iya abin da zai iya kawo ba wani mutum ya kalle su ya kalle su ya kalle su bai da gold bai da silver, bai da dirhami bai da abin da zai bayar sai da gida sai kai ke ya Allah ni ba abin ban da abin da zan yi sadaka da shi na yi sadaka da mutunci na in mutumin da nake da hakki a kansa domin ya taɓa mutunci na ya yi da ni a baya ne ya mun sharri ne ya mun gaye ne ya Allah na yi sadaka na ya fi duk wani musulmi da ya tsanci da hakki a kansa da aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallan asuba yace ainal mutasaddiq wani da alƙi wanda ya sadaka da mutuncinsa mutum ya tashi fi ha ana ya rasulullah yace Allah ya ce in maka albishir cewa Allah ya karbi sadakarka waɗanda suka yi tagwalagwalai waɗanda suka yi da dukiyoyi masu yawa su karɓuwansu ba sani ba tukunna yana wajen wa ilimin ya karɓu bai karɓu ba yana wajen wa yana wajen Allah amma wannan da bai da ko dala ba bai da ko dala da zai bayar akwai wani mutumin da malaman masu suke ba mu labarin ta ariya Riyadh balarabe ne a masallaci aka ce a yi sadaka kamar za a ce za a kai gudunmawa filistin irin wayannan kasashen da suke kafirai suke wahalar da su a ji a kashe su a rufe gidajen su ba su da wajen zama cikin tsananin sanyi suna kwance kananan yara shi ne aka a masallaci aka ce mutane su ba da taimako duk wani taimako da aka hada a girman kasar nan gaba daya za a kai waɗannan mutane ɗan uwa musulmai da suke cikin wannan hali wanda mutum yana zaune a masallacin ba abin da zai bayan akwatin da aka ajiye mutane suna saka da kai kin bai da abin da zai bayar sai cire shi ma da dinsa hutsara wannan jarrawalin nan da larawa suke ta saka ko dan dai wanda ya riga ya kuma sai cire shi sai je jefa a cikin akwatin da ake tara wato tabarru'a sai wannan wannan sai ya jawo hankalin ɗaya daga cikin mutanen da sai ya ɗauke busara ɗin sai ce bari a yi gasa rige-rigen fi sabili lahi wa zai su yi wannan wannan bawan Allah ya kawo ga sadakar da zai iya bayarwa muna son mu sayar wa zai saya to wannan busara ɗin kaɗai suka ce ya ya kai ɗaruruwan dubban wato riyal wannan busara da ba za a yi riyal ne ba amma da yake mutum yayi ne da menene da ikhlas ya yi da ikhlas ma mastata'tu ku matsalar mu tun ba kai ko ina ba shi dan zai kawo mana uzuri a in ka ba da dubu hamsin ba a yanzu ba an zo ka karshen tabattan fa za shi ga tabattan za ka biya sufi sai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shi dan zai ka fito maka da uzuri abin da kake da istiqa'an yi na gudun mawan addini sai da cewa baka ka ne ba baka yi ba in aka ce a kawo wa addini gudunmawa sai ka dinga ganin ai ai su alajiwa ne da su ake yi banda kai ai su wani rajuwa ne da su alajiwa ne da su wani da wani da wani da su ake yi banda waɗanda suka kyautata cikin ibada lilladina ahsanu alhusna wa ziyada وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي الإمام الفعلي يجي وما تكت شوتا تاوى باين ألا كاتا تكتشن أي كتا ألا يتسو تكتشن أي كتا ألا يتسو شيدا كتا شوتا ألا فعلنا daga cikin mutanen da Allah ya fi fushi da su babu kamar mutumin da yake wa bayan Allah kamar yadda mutumin da yake sanadiyar amfani da bayan Allah yana daga cikin mutanen da Allah ya fi son su gaba daya daga cikin kyautatawa sun kyautatawa bayan Allah sun kyautatawa iyalansu na da kyautata kyautatawa bayan Allah darajar kula constituency ɗinka na farko su ne ahalinka iyalanka iyayenka ƴaƴanka da su ake farawa shi yasa a ranar nan da aka saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sahabi aboki wato wani lambu wadda hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga wannan lambun ya je ya sha ruwa domin lambun na da ruwa mai kyau ma'un abu da ya ji cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake ba za ku kai kololo cikin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun hatta sai kun ciyar daga cikin abin da kuke mene abin da kuke so yana da cikin alamun karbin imani ka bayar fi sabilillahi abin da ka fi so cikin da sahabi ya ji wannan ayar sai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya manzan Allah bayarha wani lambu ne shahararre a garin Madina ba karaman dukiya ba ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na shaidar da kai mana ina son ka zama shaida akan cewa lambun nan bayarha na bayar da shi fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bakhi bakhi bai'ur rabi bai'ur rabi yake lallai ka shiga wani ciniki mai mai tsarin riba kayi wani ciniki mai tsarin riba yace sai yake mai ij'alha fil aqrabi ij'alha fil aqrabi fi sabilillah yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar yake bayan ya mai bishara cewa lalle kayi wani ciniki wanda yake da riba da yawa kayi wani abu mai girman gaske sai ya ce mai ne ya ce je ka sanya shi a tsakanin makusantanka sahabi sai ya je ya kasa lambun ya raba wa 'ya'yan babbanninsa wannan abin da muka yi watsi da shi kenan a yau za ka ga mutum Allah ya wadata shi mawadaci ɗan nesa suke cin moriyar wadata, suke cin moriyar zuciya in ka zo ka ga ‘yan uwansa ‘yan uwansa sai ka ce daga kansu aka fara garauci ka je ka kalli ‘yan uwansa ka je ka kalli babbanninsa ka je ka kalli ƴaƴan bafanninsa kannansa zirkansa to duk mutumin da yake da yake cikin irin wannan hali ya kamata ya muraja a kan domin yana yin wani kuskure da girma su ne mutane mafi cancanta haka shari'a ta tsara ba wai an ce kanka amfanar da na nesa ba ne a'a amma an ce ka fara da dina. ka fara daga gida suka kyautata wa bayan Allah sun kyautata wa iyalansu sun kyautata wa makusanta sun kyautata wa marasa galibu cikin mutane a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa hutu kyautatawan alkawuli, zai yi wasu lokutan kyautatawan na magana ne ce wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa hatta wannan murmushin ta wannan murmushin da za ka yi a fuskar dan uwanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana maka sakayya da shi ana taka maka da shi aw al-fi'li ko kuwa haya kyautatawa na aiki ne in aka ce kyautatawa ba dole bane sai ya zanto kudi ba ba dole bane sai ya zanto kuɗi ba za ta iya zama wasifa wani na bukatar abu a wani waje yana da cancanta yana da qualification da za a bashi wannan abin kai kuma idan kai magana za a bashi wayar minti uku minti biyu za ka yi Zaka san yanzu a Najeriya ba a rubuta application a a kan alama in ka rubuta application kana kamar yadda ka san kana inviting din a invitation kenan za ka iya rubutawa eh, eh, eh, ka ce kai ta yin addu'a babu abin da Allah baya yi amma reality din mu shine cewa kafin a yi advertising din aiki an riga an dauki mutanen da ake jini sai wannan formality ne kar a zo a ce daga baya kar a zo a tara kura cewa an yi wani appointment a wannan wajen kuma ba a fi process ba ba na mantawa lokacin mun taɓa tafiya wata a cibiyar ilmantarwa muna neman lecturer suka population din sunayen mu suka yi mun yi apply nan yi short list din da muka je wajen wani dan uwa ya ga mu yi a'a hatta kuma kuka zo to an yi invite din mu ana ta dubu da kuma waya za a yi islamiyyar din nan fa gobe ka za ka za har da waɗanda kuɗin mota ma aro suka karɓo suka karɓo wannan islami da wancan ɗan yace wallahi kun san gaskiya muka ce da ke faruwa yake, wallahi wannan islami sun kai wa halaka zuwa ke waɗanda za a ɗauka har riga an ɗauke su ma fara aiki halin da muka sami kawo nan mutum kuma ka zo ka ga mutane cike mutane sun cika wajen za ta yi magana a bayan mutum aiki me yasa za ta yi ruwa da wannan wani wani wani da wannan yake ruwa ne ya kaja waya kawai ke a wannan dan anguwan mu ne kuma yana daga cikin matasa masu natsuwa da kirki da yadda Allah ba zai bani kunya ba ku ba shi aiki akwai wani dan uwa da na sani da ya zama wa wani ya gama karatu a kauyen su ya aiki yari ne aiki bai samu aiki ba baban su yake mai wani ko wannan ba ba shi bane dole da shi za ka ci abinci ba ka dawo gona ya koma gona akwai wani ɗan siyasa daga kauyen da yake ya aka tuntuɓe shi aka ce ana bukatar mutane ah, da za a baiwa aiki sai kira gida yake wane ne da digiri a wannan wajen aka ce aikawa ne yana gona sai da aka je babu network a wajen a Maiduguri aka je gona tukunna aka fito da shi ba tsari aka zo aka ce kai takardun da Abuja ya kawo takardun da aka ce ka koma gida daga wajen wajen aikin aka sake nemo shi aka ce yin karbi appointment letter ne ya zo wajen da aka ba shi appointment letter su ma mutanen suka ce a ah, me ke faruwa kai ba dan uwan alaji wani bane yace a ah, ni ba dan uwan shi bane ni ba dan uwan shi bane ba mu da dangantaka komai ba mu ma taba shi babban mutum ne ban ma taba tsayuwa da shi da tsariya shi haka ba to waɗannan mutanen wajen sai suka tsiri alaji suka ce amma shi director din wajen yake alaji yake kai wani abu da ya bani mamaki yake me dai ne mamaki yake wannan da ka ba da sunan shi a bashi aiki a ce ba ka da alaka da shi yake eh amma ai dan kauyen mu ne yake bai ma taba ganin ka ba eh yake gaskiya ne nemowa ne yake duk wanda yake da digiri a bani sunan shi kuma shi ke da digiri yake amma ne ya faru yake a ah, za ka ba shi appointment letter su ma yi. da ya farfado ya yi ta yin kuka muka ce mai yaya yake a rayuwar shi da taba tunanin zai samu aikin gwamnati ba balle a ce a waje irin wannan a shi aiki shi bai taba tunani ba aka ce ah, amma wani ba ya kuce da shi yake ba wani alaka na dangantaka na yake wani akwai kuma ɗan iskar da idan aka neme su da wayannan sunayen karuwai sunayen karuwai za su kai wani ba kwanaki ana ta nuno wata wani farasakal da House of Representatives Skill Inquiry wani farasakal ina ganin a kasan sai da cikin da Eastern State din nan ne. Aka ce me yasa ya zanto ma'aikatan ku shi daya babu federal character. Me matan take cewa duk ai wayannan mutanen idan muka nemi su babu mutane duk sunayen nan su suka ba mu. sunayen ingoji da cinyere da waye-waye suka bayar masu wakiltar abun kunya wani waya kawai zai daga yara sun jama karatu a ruwan wani kuma za ga masha Allah suna da kokari ko ba sa jin a microphone wani bawan Allah kwanakin bayan nan a garin nan Allah kadai ya san adadin matasa da suka samu aiki sanadiyar sa amma wani idan ya yi yi siyasa da shi ya yi population idan kana da halin da za ka yi wannan kar ka yi ruwa da shi kar ka yi ruwa da wannan iya za ka yi sadaka da magana za ka yi sadaka da aiki akwai abubuwa da yawa wanda za ka kyautata wa mutane da shi wanda kai ka ma yi kama manta amma kuma ba za su daina maka addu'a ba zai zama maka saraka jariya bisa lillazina ahsanu al-imam sa'di yace al-ihsan al-qawli wal-fi'l min badl ihsan al-mali kyautatawa da kudi wal ihsan al-badani kyautatawa da gangan jiki ka taimaka wa wani ka ciyayye Da kawo mai sauki cikin al'amarinsa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar duk mutumin da ka zo kace wani na ga alamun ba kana sakaci da sallah ba haba ka daina me amfanin muna tare muna aiki a waje daya an kira sallah mu muje sai baka tafi ba duk mutumin da kawo wannan ka ce da samai kai idan Allah arzuta ka da mai an karar da kai to wallahi Allah ya baka ni'ima mai girma na taɓa yin aiki da wani bawan Allah kullum yana cikin gunaguni lokacin muna youth service wani kwamishinan zakka a shirya kwamishin bauchi wani dattijo ne shi ne kwamishina ba zakka irin mutanen da suka yi aikin gwamnati suka yi a ritaya to su san cuwa ba dattijo ne to shi kullum daga wannan kwamishin ɗin kadai ake ake bayar da kuɗi ba gama kashewa ba shi sakatare din kullum yana cikin guna wuri Mukunmu mu a tatif ne a matsayin mu na kofar kullum ke kaga wannan mutumin shi zai ci kuma yana hana mutane ci shi bai ci ba bai bari mu ci ba ya bawan Allah ya kamata ka gode wa Allah kana da kwaɗayin ka ci haramun amma Allah sai ya sanya ka aiki karkashin wanda bai yarda da cin bire ba gode wa Allah Allah yana nufin da alkhairi idan Allah ya jarabce ka da wani abu mara kyau sai Allah ko ya je ajiye ka kusa da wani abu wani mutumin da shi kuma bai taba yadda a yi wannan abu kusa da shi to wallahi Allah yana nufin da alkhairi Allah yana son ya raba ka da wannan mummunan abu shi da Allah ya kawo ka kusa da mutumin da ba a yi abu kusa da shi da haka al'amuru bil ma'ruf ihsani ne idan mutum ya zo ya maka umarni da ka aikata alkhairi ya kyautata maka idan mutum ya zo ya maka annabi alal munkar ya zo ya hana ka aikata munanan aiki mutumin ya kyautata maka wa ta'limul jahilin ilmantar da mutane jahilai wa nasihatul mu'ridin shi wa mutane waɗanda suka karkata daga hanyar Allah yi masa nasiha daga da wayan su abubuwa waɗanda ba wannan ba babin ihsani babi ne wanda yake da fadin gaske yace waɗanda suka yi ihsani suka kyautata Allah wata wataala ce al-husna wa ziyada yace abinda zamu ba su maluma suka ce zamu ba su aljanna zamu ba su aljanna wa ziyada da kuma kari menene kari aka ce karin shine ganin Allah muminai za su ga Allah a cikin aljanna Allah ya sa muna cikin malama suka ce wannan ita ce ni'ima mafi girma aka ce mutanen aljanna suna cikin aljanna suna cikin aljanna suna ziyartar juna insha Allah cikin jannatul firdausi sai na ziyarce ku ɗaya ku bayan ɗaya mutane suna gabanin ziyara a wajen babu kiyashi babu kiyashi Allah zai cire hasada zai wanke ta mutane gaba ɗaya ba su hasbabu wa juna hasada san juna suke yi suna cin wannan walwala da jin daɗi cikin aljanna suna ganin ai an kai karshe Allah ta baraka wa ta'ala sai umarci wani mai shela sai shela sai kira mutane yace Allah ya yi maku alkawari kuma yana son ya cika alkawarin ma ba ta aljanna su ba gane alkawari ba ba ya karkatar da mu daga wuta ya shigo da mu aljanna ba ba ya yi mana kaza ba ba ya yi mana kaza ba sai ake ce eh, ne amma akwai alkawarin da Allah ya kuma yana son ya cika Haka ce suna cikin hakan sai Allah ya kawar da hijabi sai su ga Allah aka ce to duk neman da ma'abota aljanna suka suka gani a cikin aljanna ran da suka ga Allah ranar za su bayyana cewa a shi wa'ancan ni'imomin a shi kaɗan ne al-husna wa ziyada suka ce shigan aljanna da kuma ganin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za ku ga ubangijinku كالقمر ليلة البدر لا تضاهون في رؤيته kamar yadda kuke ganin kuke ganin wata a daren badin babu ture-ture wajen gari hakan nan kowannen ku zai ga ubangijinsa wannan ita ce ni'ima mafi girma a cikin aljanna ganin Allah wala yarhaqu wujuhuhum qatar wala wala dilla a yayin da suke cikin aljanna su ay la tafsha wujuhuhum wujuhahum qadar wato alamu na gajiya da bakin ciki ba za a gani a fuskokin mu'minai ba wala zilla ko kuwa alama ta kaskanci ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa'annan su ne ma'abota aljanna hum fiha khalidun za su dawwama a ciki la ya tagayyaru malama suka ce a yayin dawwaman nan kaga ai duk duk da cewa ba mu san mutuwa yanzu misali a wannan zaman da zan buga misali da wani in nuna wani daga cikin ku yanzu in ce kaga kamar misali kai idan ka idan idan muka waye gari muka samu ka mutu gobe zai tafi gida yana fushi da ni ko ya haba duk taron mutanen nan malamin ne ya rasa wa sai buga misalin an mutu gobe sai ni ba mu son mutuwa akwai wani mutumin da na taɓa zuwa wani waje a can wani mutum ya zo wucewa sai ji wani yana cewa yawa wani ka samu tafiya wajen jana'izar nan kuwa mutumin sai kara sai kara sauyi sai aka fata da dara sai nake me ke faruwa ne mai wuce nufi suka ce ai wanda mutumin ya kara ce wai shi zai san jin labarin mutuwa an yi mutuwa ana janaza an je ta ajiyar rasuwa shi zai san ne duk inda ake wannan bai san ya ci domin bai san ya mutu duk da kyama da muke wa mutuwa za mu mutu ko ba za mu mutu ba za mu mutu sa'annan tun da kyama da muke wa mutuwa akwai wanda zai so a ce yayi shekara ɗari biyu a duniya bai son shekara ɗari biyu a duniya daga hannun mu mai addu'a Mu rokon mai Allah Allah ya ba shi shekara ɗari biyu a duniya akwai wanda yake so ka a lokacin in kai shekara ɗari biyu ka zama kaya aiko za ka zama kaya za ka zama kaya a lokacin amma tawwama da ake yi duk nan alamu ne da suke nuna maka cewa duniyan nan ba wajen zaman mu na dindindin ba da goma da ake yi a aljanna maluma suka ce la ya tuna fiha wa la yataghayyaru ba su ba su ba a yadda ake kamar yadda na faɗa a kwanaki da wanda suka wuce ce mutane za su shigar da su aljanna ne suna matasa gaba ɗayan a yadda suka shiga nan a hakan za su dawwama ba su duba ba su canzawa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu mu abota Za zamu da tsaya ne wallahi ta'ala sallah da wankan bai kafa kuma ai yanzu sarki zai zai wanke azzakarin sa gabaki daya tun da maziyi ya fito zai yi tsarki ne sa'annan ya ya tattala alwala na'am Dobi, dobi ke. kai da ka faɗa mana waɗanda INEC suka yi amendment nan ranar auren su ne, ɗin auren su ne kai don mu san meye ne amsa. Za ta zo waɗanda INEC suka canza masa ne ɗin auren su. Aka yi postponing election ɗin nan. Waɗanda suka yi aure ana dab da Ramadan. Idan kai matashi ne, kuma sabon aure ne, idan ka ce ka sumbace ta karkare, wannan shi ne fatawarta amma idan ka kwan biyu da yin aure sumbantar matarka baya fata ne, ba baya fata azumi wannan shi ne wallahu ta'ala na'am kana iya bin motsa ke nafila da niyyar kai za ka yi farilla domin na mal'amalu bin niyya aw bin niyya kamar mutumin da ya makara an gidan da sallar isha an fara tarawi. makon ya jaje bai yi sallar isha shi kaɗai. kai bi limamin tarawih ya gina shi limamin tarawih yana yana yana yin nafila na tarawih kai kuma kana yin sallar ne sallar isha farilla idan ya sallame daga raka a sai ka tashi ka mene ka shigo, ko raka a biyu ka sallame don haka za ka iya bin mai nafila alhali kai kuma kana sallan fadilla ne akwai hadisai da yawa akan wannan da akwai hadisin mu'az wanda shi sai ya ce ya yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ji ya bi manzon Allah sallah wanda a masallacin manzon Allah sa'annan shi ne limamin angonsu suna jiran su a can angonsu amma sai ya ji manzo Allah sallah nan a gidan nan ya tafi ya jagoranci sallar isha wa mutanen angonsa domin shi ne liman kaga shi nan ya yi farilla zai je yi sallar ishan can a matsayin liman na nafila kenan domin ba yin sallar isha sau biya ko zai je yi fila ke a matsayin na fila nafila kenan zai yi nan su masu bin sa sallah a wajen masallacin na angonsu da su kuma suna wani sallah wani sallah suna sallar farilla na'am malama suka ce ya tahannasu fihi yana cibewa wannan na daga cikin shiriyar Allah tabaraka ta'ala da Allah ya yi wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zanto yakan yakan cibi Allah ya kare shi tun da aka halicce shi har zuwa lokacin da aka ba shi annabci aka aiko shi a matsayin manzo duk wani abu da ake yi na shirka ko kuma na alfahsha ko kuma na wargi ko da kuskure ba taɓa ganin manzon Allah wajen ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda na daga cikin kariya da Allah ya bai wa sa, sai ya zanto dab da za a bashi wato annabi kan tafi zuwa hira ya je ya keɓe a wajen kawai yana kebewa shi kadai yana cikin wannan halin ne jibril yake zuwa mai ya ce mai ikra sai garza ya gida yana cikin tsoro da firgita yana neman matarsa Khadija radiyallahu ta'ala anna wa arda'a ta lillife shi da mayafi shi ya sake ce Allah tabaraka wa ta'ala yake kira sai ya ayyuha al-muddathir ya ayyuha al-muzammil wannan shine bayani a takaice yakan cefe ne daga gidajen mutane shi kadai ya je ya na a wannan wajen na Allah wa ala. Ba za ka iya sallah da niyyar cewa sadaka, sadaka da niyyar cewa Allah ya kai ladan ga kakanninka? Umuman malamai sun ce za a iya yi, tun da kakanninka ne kana matsayin ɗa a gare su za a iya yi wa an laisa lil insani illa illa ma sa'a suka ce dan da mutum ya haifa yana daga cikin sa'ayunsa yana daga cikin ayyukansa da ya yi a duniya don haka za ka iya yin sadaka da niyyar Allah ya kai ladar a gare su kamar yadda za ka yi wani aiki na sadaka jariya kamar ka gina masallaci da niyyar Allah ya ba su wato ladar masallacin da ka gina ko ka haka rijiya ko bohol da makamancin haka wallahu a'lam wallahi akwai malaman da suka suka buɗe wannan babin sosai suka ce kowane musulmi ba tare da la'akari da alakarka da shi ba abokinka ne aminin ka ne misali Allah ya mai rasuwa shin za ka iya gina mai masallaci ka ce Allah ya kai sadaka ya kai ladar wannan masallaci a gare shi za ka iya haka rijiya ko bohol ka ce ka yi wannan ne Allah ya baiwa abokin ka wani ladarsa akwai malaman da suka ce za a yi hakan kuma babu restriction akan hakan sannan akwai malaman da suka ce ba za a yi hakan ba sai dai abin da mutum ya yi wa kansa kafin ya yi kafin ya bar wasu bar duniya ko kuma abin da ɗansa da ya haifa ya yi mai amma wani wanda ba ɗansa ba ba zai ya mai ba ah, wallahu ta'ala alam ah, rahman Allah tana da sarari ah, za a iya yi wa mutum ko da ba ka da alaka ko kuwa dangantaka na gani da shi wallahu ta'ala alam musulunci bai ce ka dafa mai abinci ba amma musulunci ya ce da ce da ita gaskiya ne. amma maganar tana kama da maganar mashayin giya da ya ce babu aya da aka ce kar a sha gulda ko akwai ne akwai inda aka ce kana ta gulda ko ko biye ko ta ko kuwa sunayen jiya jiya jiya da ake sha din nan ai ba ai ba ka saka kawo aya da Allah yake yake ta ba babu ko ko akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma kuma abin da ake dubawa shine ne zai bugar da kai ko ba zai menene ba ko ba zai bugar ba shi ne wannan to gaskiya ne ba inda aka ce ki dafa ba. amma rayuwar aure a tsarin shari'ar musulunci ana gudanar da rayuwar ne tsakanin namiji da mace da abin da rayuwar zai yi ruwa sai da shi ko da shari'a ba ta fito ta lissafo abubuwan ba nan matar da ta sanar da ita cewa ‘yar siyayyen halitta manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda manzan Allah suna ne cewa shi ya fi zuwa cin bindi, Fatima da suke gare shi nan, ita sashi ne daga cikina. Yake yi uziha, ki uzi ne ma yi uziha, duk wani abin da zai fitar da ita, ni ma zai fitar da ita. da haka duk wanda zai cutar da Fatima yana neman ya cutar da ni ita take dafa wa mijinta abinci ita take ma ɗiba ruwa wayansu lokutan idan ta kama ita ke adana kayan yakin mijinta mana tana yin abubuwa ayyuka da mata suke yi a zamaninta har ta taɓa zuwa ta ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ma a waiwaye mu idan aka samu bayi na sadaka a ba mu koda ɗaya wanda zai kawo zai dinga zai dinga mana hidiman gida domin ayyukan gida sun mana yawa manzo Allah ne yake mata sallallahu alaihi wa sallam shin ba zan dake da mijinki ba zan shiryar da ku zuwa ga wani abu wanda idan kun yi kuka yi shi ya ji maku alkhairi a in ba ku bawa da zai dinga taimaka muku a harkar hidiman gida suka ce menene yace idan kuka zo kwanciya ku dinga yin tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 ku yi takbiri 33 a lokacin da kuka dauki makwanciyar mana ta aikin gidan yana mata menene yana mata yawa to matan yau wanda suke da irin wannan siko na cewa ba ce su dafa abinci ba su kuma daga ina suka samu wannan fahimta daga ina suka samu wannan fahimta da haka wannan fahimtar kuskure ce duk wani abin da zamantakewar aure bai tsayuwa sai da shi a bangaren namiji to ana neman shi da wannan abin duk wani abin da zamantakewar aure zai wa sai da shi ta bangaren mace to ana neman ta da wannan abu amma amma idan ka, sharifa ce ‘yar gata ce misali, ‘yar masu kuɗi ce, a gidansu ba ta yin girki. ba ta yin wanke-wanke ba ta yin shara kuma da ka ganta kana su, ka ce nema aka ce ɗayar mu fa ko indomi ba ta iya dafawa ba wani yake ba aure ko indomi ba ta iya dafawa ba falle ka fara tunanin ran za ta yi tuki ba tukin mota ba ba za ta tuka tuwo ko daga sakwara kai ko white rice ba ta sanya ake yi ba ita ma ta faɗa maka cewa ni gaskiya ni ban iya kirki ba ni ba na girki a gidanmu Mata ta girma ta manyanta ta balaga ta kai a aurar da ita shi yasa ka gani kace kana so sai kace eh ba laifi zan aura eh babu laifi ka aure ta sai ka dinga dafa mata abinci ko kuma ko kuma a dinga siyowa da makamancin hakan ko kuma ku dinga cin ruwa da dabino kuka ci dabino sai ku sha ruwa aswadai ne kenan ana rayuwa da wannan mai ko da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce muna yin wata uku abinda ake ci a gidan shi ne ruwa da dabino aswadai babu laifi mutum ya auro auro mace irin wannan babu laifi mutum ya auro mace irin wannan babu laifi mace ta bada irin wannan sharaɗin idan ka yarda المسلمون على شروطهم sa'annan ba wai sai ka bayan ka auro ta ba sai ce wallahi ba ta ba akan wannan sharadin ka menene ka auro ta wannan shine bayani a takaice wallahu ta'ala ala Uh, um, ka ya yi niyyar zai karanta su ɗari ne ko kuwa adadin faɗuwa ya yi misali mutumin da yana son ya yi tsayuwan dare daga cikin dukkan tsayuwan dare shi ne mutum ya daɗe yana menene yana tsaye yana karatu amma kulwar lawa da ya iya karantawa ya gama karanta kulwar lawa da ya sake ɗauka kulwar lawa da ya sake ɗauka kulwar lawa da ya sake ɗauka kulwar lawa da ya daɗe misali ya minti minti ishirin minti goma sha biyar yana tsaye yana maimaitawa misali babu laifi zai iya yin haka amma idan ka suran nan da kake karantawa za ka a raka'an farko za ka yi tsokari, ka shiga wani babi kuma daban an fahimci wannan amma misali tsayuwan kaɗin da kai din ya ka karanta yawan da ya kai ɗari ba wai nufi tarin bane domin adadi ba a sanyawa abu adadi a addinance face sai an samu menene nafsin da yake a yi adadi kaza an ganci wannan amma wannan shine bayani a takaice wallahu ta'ala mace mai ciki yana azumi azumin nawa alifin ta shin za ta iya mai za ta aihuwa yi tun da za ta aihu azumi na wahalar da ita akwai mutanen da da juna biyun su kuma suna azumi bai wahalar da su za su iya akwai mutanen da ba za su iya ba wacce ba za ta iya ba tana da uzuri na wucin gadi tana da wani uzuri wadda yake da amat yake da lokacin da uzurin nan zai zo ya nene ya shuɗe kwatankwacinta kwatankwacin mara lafiya kwatankwacinta kwatankwacin matafi wadda zai je ya dawo so idan ta aihu ta shayar ta samu sarari sai ta menene sai ta rama amma ba akwai malaman da suka ce za ta iya menene ciyarwa na sha maimaitawa shekara goma kenan wannan ita wannan shine shekara na goma ko goma sha ɗaya da nake na fara tafsiri a a kafi kullum sai an yi wannan tambayar a kowane shekara abinda na fi samun natsuwa da shi shine in baiwa mace mai juna biyu wacce azumi ke ba ta wahala in ba ta fatawa da cewa lokacin da ta samu sarari da menene karama hankali na ya duk kwanciya da wannan fatawar akan fatawar waɗanda suka ce ta ciyar domin ta fi kama da mara lafiya Wadda ake sauraron zai warke uzurin da suke da shi ba uzuri ba ne na dindindin mutumin da yake da uzuri na dindindin shi ne za a ce mai ya menene ya ciyar kai tsaye yana da rai zai dinga ciyarwa domin ba a sauraron za a yi wata ranta zai ma iya yin menene zai ma iya yin azuma wallahu ta'ala alam za mu tafi aya nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da lissafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya da mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya karba mana ayyukan da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka a cikin kwanakin da suka rage cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gafarta wa mamatan mu ya kai haske kaburburan su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake ba mu daman halartowa wannan waje yake hada fuskokin mu ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdaus ala hada subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu